Littafi na Hausa iya kwalamar ku mata, Isa kari ya zo ku gyara zaman ku daidai. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci, lemar marhabin da sake haɗuwa da mu ta cikin shirin nan namuna daga littattafan Hausa. Har yanzu muna ci gaba da karanto muku littafin 'yar tsakar gida kashi na biyu, wanda Zahara ba ya kasai, Mrs. Tijjani Shu'aibu Ringim ta rubuta, Habiba matar Hussein mai kilishi kofar Hausa Kyafi da Muhammadu Hussein tun da suka aiko don karanta ku masu saurare. Idan masu saurare ba su manta ba a karatunmu na baya, mun kwana ne a inda lulu ta buga wani mutum a kan babur ɗinsa kiran lifan aiko ta sha shagwaba da mutumin da ka gan shi kawai ka ga balarabe don ma maganganunsa da larabci yake sai dai hausar bai iya ba sosai nan suka rabu ta zo ta sami anti kausar tana labarta mata yadda suka kwashe da wannan mai lifan ɗin inda anti kausar ke ce mata na kira wayanki amma na ji wani mutum kamar ba ba haushe ba ya ɗaga wayar nan ta ce la ai na manta ta kwashe labarin ta faɗa mata yanzu ya za ta yi da lambobin da ke ciki kai wallahi shafta mansa saboda rigimarsa kila ma yana sane ya tafi mata da ita anti kausar ta ce ki kira shi mana ya kawo miki ta ce kyale ni da shi nan muka tsaya muka kuma saba layar ɗorawa daga inda muka kwana masu saurare assalamu alaikum isa abubakar kare ke muku lale marhabun ta cikin wannan shirin za ku iya bin sauran shirye-shiryenmu a youtube channel ɗinmu. mu nasarawar mu tv da kuma shahara tv ko kuma ku biɗi sifili takwas sifili takwas biyu bakwai sifili tara bakwai sifili bakwai don ƙarin bayani. madalla. Washe gari Sunday wuni guda ta yi tana hutawa suna tare da antikausar suna hirarrakin su sai washe gari ta fita aiki yau karfe biyu ta dawo sai da ta tsaya ta sayi waya ta biya ta je aka yo mata welcome back ta ɗora shi kan wayar sai hudu ta isa gida tun a hanya aka yi ta kiranta duk wanda ya kiranta sai ta tambaye shi waye sannan ta adana lambar a wayar ta dawo gida ta shiga ɓangaren mami don ta faɗa mata ta dawo a nan ta samu su maɗiya da rafiya sun zo maɗiya ta yi mata sannu da zuwa yayin da rafiya ta ringa yi mata wani kallo na raini da wulaƙanci lulu ta yi banza da ita ta nuna ba ta kula da ita ba ta ɗauki yariyar maɗiya da yake haihuwarta uku biyu sun mutu ta ce bebi ya abbanki maɗiya ta ce lafiya kin dawo daga aiki ne ta ce wallahi ta miƙe da irin rigan nan ta lauyoyi a hannunta maɗiya ta ce wai yaushe za ki yi aure ne ta yi murmushi ta ce mhm, aure lokaci ne sai allah ya kawo mami ta ce cewa za ki yi babu mashinshini ji kyau irin na lu'ulu amma babu wanda yake zuwa wajenta ke kuwa ubanta ya ɗaure mata gindi tana hawa jibga-jibgan motoci wanda mai hankali ne zai kwasa ina zai ajiye ta ina zai ajiye motocinta rafiya ta karɓa wai shi abba har da buɗe kamfanin jirage da sunanta mami ta sake haɗiye rai ta ce nata ne halak ɗinta Rafiya ta yi wani tsalle gefe mami ta ce ba dai a ce baki sani ba wallahi ban sani ba tab ai kuwa ya bata ai duk shirin munafuncin nan muktar ne tab amma wallahi ke kika kyale mami da na zo na ce wani abin ki ta faɗa ki ce min kamar ba mace ba yanzu dan Allah abin da abba yi ya dace ke kuma kika kyale shi to me kike son na yi wannan ta zama min kadangaren bakin tulu rafiya ta ce oho dai komai abba zai baki ya bata miki rekod tunda dai dole a ce miki shegiya ko da yake ba wai masoya kika rasa ba illa duk wanda ya ji kewace ce ya kauce amma dai an ki amma dai aikin haɗu ko yar kyakkyawa ta faɗa tana dariyar guma bakin ciki ai kuwa lolo ta ji haushi ta juya da shirin fita maɗiya ta biyo ta ta bata haƙuri amma ko kula ta bata yi ba kai tsaye ɗakinta ta nufa kuka ya kwace mata wannan wani irin rashin mutunci ne takaici ya kama ta a gaskiya iyayenta sun cuce ta kullum in ta tuna ita yar zina ce Allah ne ya san yadda take ji a gaskiya ba za ta taɓa yafewa mahaifanta ba don su suka jaza mata magana ta daɗe tana kuka sannan anti kausar ta shigo saboda ta san lokacin dawowarta ya yayi amma ta ji shiru bata shigo ta ci abinci ba ganinta haka ya sa hankalinta tashi domin ta san babu lafiya kai me nake gani haka Habawa babbar ‘ya, amma sai ta ji bata tanka ba, ke menene? Ta ɗago ido suka haɗa ido, Kausar ta yi murmushi, na san dai wancan tabbatacciyar ce ta saki kuka, na san ke da rafiya ce, amma ko in har za ki zauna kina yi wa rafiya kuka, hawayenki wallahi zai ƙare a banza. Abin da ya kamata shine ki nuna mata ke ma 'yar zamani ce, kuma ke ce 'yar da abba yake so, domin ya ce duk wani ɗa da zai haifa to ya bi bayanki. ta ɗan ji daɗin maganganun anti ta ce anti kautar abin da mami ke yi min gaban ƙannena abu ne mara daɗi zai yi wuya mu yi zumunci da su domin tana ɓata ne a gurinsu ai lu'u ko uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ne idan mutum ya ce baya yi da kai sai ka ja baya ka watsar da shi ki watsar da rafi'a ta daina ɓata miki ranki don ta fita gidan nan saboda salon rashin kunyarta kin ga dai ni matar babanku ce kuma kin san hausawa sun ce duk ƙanƙantar allura ƙarfe ce to amma ni ma duk ran da ta zo sai ta yi min rashin kunya ta yi murmushi zo da ta je ta same ni zaune na miƙe kafa kin san me ta ce lowun lawo ta girgiza kai ta ce cewa ta yi fa Allah ya sa kada a sake haifa musu irin wake ta ji ban tanka mata ba wai sai cewa ta yi wannan watan ne ma aka yi bikinki ni kuwa na ce oho sai ki lissafa babu kunya ta soma lissafi sai ta ce watan ki bakwai wannan cikin kuwa da gani zai kai wata tara ko ma na ce goma ni kuwa na ce kin ga ko yau na haihu karin ki zan haifa kin san abin da ta ce wai in na sake na haihu yau to sun samu shegu biyu kenan ni kuwa na ce mata shegun sun karɓe ki don sun sa ki a tsakiya ga ni gidanku ga ni gidan miji shine ta hau zage-zage ni kuwa na shige ɗaki ta gaji ta tafi lawul lawul ta ce ke kika kyale ta wallahi da kin sani kin mare ta so kike ta ce za ta rama ta yi min illa ai wallahi ban da ciki da sai na yi maganinta dama na san anti waila ke sa ta lolo ta ce ai sai ta yi tun da ba ta da hankali ta fito daga wanka ta fito daga wanka ta ji burarin wayarta da gudu ta karasa ta ɗauka to amma sai ta ji baba na sama ne yake kira ta ta ce ranka ya daɗe ya ce tare da naki kwana biyu ba a samun ki a waya lafiya eh lafiya to yau ina neman ki ki zo lafiya dai baba Eh, lafiyar kenan, yau dai nake son ki zo. Ta ce, Kana gida ne? Eh, ina gida. To gani nan, ka jira ni. A gurguje ta shirya ta fito, ta ɗauki motarta a bakin gate mai gadi ya bata wayarta ya ce, Gashi an ce in baki. Ta karɓa tana murmushi. Minti ashirin ya sada ta da gidan kakaninta ta yi fakin motarta ta fito suka haɗu da anti mufida matar kawu Ibrahim ƙanin abbanta sun gaisa a mutunce ta ce, barista ba ki da zumunci ta ce haba dai anti to kina leƙa mu zan zo ne anti ta ce to ina neman na saka ido na ga ranar da zaki bullo ta shigo gidan ɗakin hajiya rahama ta shiga sannan ta shiga wajen anti amarya bayan sun gaisa ta hau sama ta yi sallama a kishin gida ta same shi yana jan carbi ta samu guri ta zauna ta gaishe shi nan dai suka soma ɗan hirarrakin su daga ƙarshe ne dai ya gangaro kan dalilan kiran nata fatima ya yi kiranta lulu ta sake natsuwa ta dube shi ya ce wannan kiran da na yi miki mai muhimmanci ne ta yi shiru tana sauraron sa ya ce na ji shiru na zuba miki ido ke da mahaifinki amma ban ga kukun damu da abin da ya dame ni ba lulu zaman ki ya isa haka ya kamata ki fidda miji ki aure gaba ɗaya hankalinta ya tashi to wa za ta fitar bayan babu mai son ta duk duniya tunda bata dace da irin matar da maza ke son ajiyewa a matsayin iyalinsu ba ita ba kowa ba bace face yar zina ya katse mata tunani ta hanyar ce mata zan baki lokaci ki samu wani idan ba haka ba ni zan zaɓa miki na baki wata ɗaya ki kawo wani idan lokacin ya yi ni ina da wanda zan baki kanta sun kuye ta miƙe baba na sama ya ce kin ji dai abin da na ce miki ko ta ɗaga kai ta fita ta yi wa mutanen gidan sallama ta nufi gida don ranar ba ta yi bacci ba tunani ya yi mata yawa ta rasa me za ta yi ta yanke tafiya Legas ta yi weekend a can ko don su yi shawara ita da anti dausi washe gari ta da ofis suna tare da anti kausar ta ji ana kira a waya sallama ta yi ta ji muryar mutumin nan da ta kaɗe ta gane haka ne saboda yanayin larabcinsa ya ce shi ne kika toshe layin ki ko da fatan kin karɓi wayarki wajen man ɗin gidanku. Ta ce, Eh, ya bani, amma tana nan tana jiranka, don ni na bar maka. Dariya yi ta ce, Ya kafarka, ya ce, hmm, tana nan tana ciwo, tana jini, idan jini na ya ƙare, shikenan. Ya ɗasa da cewa, Barista Lu'ulu ya aiki, ta ce, Ya kai kasan sunana, a, ah, akalla aƙalla na fi wata biyu da sanin sunanki. tun kwana biyu da zuwa na Najeriya. Oh, ɗan wace ƙasa ne kai? Oho, ni ma na manta sunan ƙasarmu. To me ya kawo ka ƙasarmu? Ya ce, kaji, za ta soma min bincike. Dama na riƙe wayarki, na ga adadin samarinki, sai kika yi min wayo ko? Ta yi dariya ta ce, to ina ruwanka da samarina, kuma ta ya za ka gane samarina tun da hausar taka ‘yar kaɗan ce. Shi ma dai murmushin ya yi, a nasa ɓangaren ya ce, <laughs> ai in namiji ya kira ki na san saurayinki ne ta ce haka ka ce sai hira muke amma baka faɗa min sunanka ba dariya ya kuma yi wacce ta ji ta har cikin kunnuwanta ya ce ni ba na faɗar sunana don ina ji da sunan nawa ta ce to ka riƙe kayanka ba sai ka faɗa ba to zan baki satar amsa cikin manzannin Allah subhanahu wata'ala yana son mai sunana na san ke malama ce, za ki gane? Sai ta diriri ce ce, gobe zan kira ki idan kin kasa, zan faɗa miki. To shi kenan ka rike sunanka, ya soma dariya ya ce, ke dai kin kasa? <laughs> eh na ji, amma ba zan faɗa ba goben, na yarda na kasa. Anti Kausar ta ce, wai ke da wa kike zabga shayi? Ta yi murmushi ta ce, <laughs> Anti ba ki da dama, wannan ɗin nan ne fa. Ta ce, to, ta ko da shi za a yi ne. A'a, rufa min asiri, kin sani ne anti, shi da ganinsa ko cikin Arab ɗan hutu ne, na san su sosai, kin san na yi karatu a Madina. To ki aure shi mana idan har kina son shi. Ta yi dariya ta ce, kawu sufi kawai nake so, shi wannan ina jin daɗin muryarsa ne, shi kuwa kawu na, komai ya yi burge ni yake, shi kaɗai nake so. Ta ce, ah, abin da nake so da ke lu'u shi wanda ya mutu baya dawowa ki haƙuri ki auri duk wanda ya samu wai anti kun gaji da ni ne kowa sai ya ce zaman ya isa haka ni ba ni zan ba wa kaina mijin ba Allah ne zai bani idan kun matsu ku aurar da ni wai kuna son na auri wanda zan je na dawo ne ko kuwa kuna son na auri wanda ba zan yi masa biyayya ba Allah ya kama ni a'a duk ba haka bane kin san dai duk takamar ya mace ta mijinta ce idan kina takama ubanki wani ne da kin bar gidan shi shi kenan sai takamar miji lo'o ta ce a'a anti ni ba zan yi takama da kowa ba da kaina zan yi na fi son a ce ni ce ba wai ubana ko mijina ba anti kausar ta yi dariya ta dawo daga aiki ta dawo daga aiki mai gadin su ya buɗe mata gate tana ƙoƙarin shiga gida ta hango shi ta madubi zaune kan lifan ɗinsa murmushi kawai ta yi ta shige misalin karfe biyar mai gadi ɗinsu ya shigo ya ce tana da bako ta faɗa masa inda zai sa masa kujerun roba a gurin ta same shi a gaskiya ko can arab kyakkyawa ne ta ɗan rusuna ta gaishe shi ya amsa ta kalli kafarsa a ɗaure da bandeji ta ce sannu ko ya kafar ya kalli kafar ya ce hmm, ta warke ta ce an ce kana nema na me ke faruwa a'a lafiya kawai dai na tsinci kaina da son ganinki da son jin muryarki ta yi murmushi ta ce hmm, na gode ya ce allah da gaske nake kawai ji na yi ina sha'awar ki zamo uwar ‘ya'yana domin kina da kamala ta sake yin murmushi ya ce hmm, ba ki yarda ba ne <laughs> oh ba wai ban yarda ba a'a illa ina ga ka tsallake ƙasarku ka zo ƙasarmu ka ce wai ni kake so kawai sai na ji abin ya bani dariya hm, haka ne kin san shi so babu ruwan shi ai ni dai kawai ina son ki kuma zan aure ki don za ki zama uwar 'ya'yana hm, kace min fa baka fi wata biyu da zuwa najeriya ba me ka zo yi ya ce na zo garin kanwar ummina to ita ɗan najeriya ta aura ya ce a'a aiki ya kawo su kawai daga zuwa ziyara sai ka koma da mace ya ce gaskiya zan daɗe a najeriya ko zan koma ƙasarmu ba yanzu ba ta ce to wai ɗan wace ƙasa ne kai ya yi dariya ya ce muddin muna tare dole ki san ni waye lolo ta ce to zan je in yi tunani kuma in yi nazari amma da zan baka shawara gara ka je ka auri arab kamar kai ya ce a'a ne ke nake so da fatan kina so na sai na yi tunani Suna shirin yin sallama Abba ya shigo ya miƙe da hanzari ya buɗe masa ƙofa, ta ji Abbanta yana cewa, Zaid ya ce, sannu da zuwa. Ya karɓi briefcase ɗin hannun Abba ya ce, kawo na riƙe maka. Ta karɓa daga hannun wanda ta ji an ce masa Zaid, kai ka yi girma da shigan gidan mutane. Shi ma ya ce mata, wai a nan gidansu ne? Tuni Abba ya yi ciki suka yi sallama da Zaid ya tafi. Abu kamar wasa ta ji tana son sa kasancewa da za'id kullum sai ya zo sun shaƙu sosai ranan ya kawo mata ƙannan shi ‘ya'yan ƙanwar maman shi adnan da atika yaran masu kyau a nan ya bar mata su sai dare ya zo ya tafi da su tana zaune falon mami tana ninka kaya da gyaran ɗakinta ranar sun rafiya suka zo za su tafi sunan matar wan mami bayan lu'u ta kammala ta wuce ɗakinta ta fito daga wanka kenan ta ji kiran zaid ya iso ta shirya cikin wata pink ɗin atamfa super riga da skate ta yi kyau fuskarta ta yi fes saboda sabon kitson da aka yi mata two step ta fito tana taku a hankali ta same shi ya miƙe ya tare ta ta kauce yana dariya suna hirarsu sai ga ƙungiyar su mami da ita da iyalanta sun fito ita kanta mami bata san da zaman Sayid ba saboda haka ganin su ya ba su mamaki saboda ya tafi da hankalinsu mai kyau ne ainin Mami ta yi jikin motar da za su tafi wata jib ce za su tafi gaba ɗayansu a ciki kowace a nan ta bar motar ta sai sun dawo kowa ya ɗauki ya tafi. Sarkin rashin kunya ta ƙara so ta bi su da wani malalacin kallo cikin turanci ta ce, Sannu ko? Shi ma ya mayar da irin kallon da ta yi masa bai kuma amsa ba, maɗiya ta ƙara so da fara'ar ta ta ce, Ah, sani da zuwa. Shi ma ya musu fara'a ya ce, Yawwa, lu'u-lu'u ta yi dariya ta ce, ashe ka ji hausa da hausar amma gurɓatacciya ya ce na yi tun da rowa kike min ta hausar shi yasa suka yi dariya suka duka har maɗiya lulu ta ce kaga ƙanwata ya ce kwade yayarki ta ce a ƙanwata ce don kaga ta yi kiba suna ta hira da shi sai da mami ta yi musu hon suka tafi a gaskiya zaidi yana da kirki gashi da son mutane sai dai kuma miskili ne kuma kamar yana ji da sarauta dan ɗan mulki ne komai nasa cikin ƙasaita yake yana burge ta sosai sannan bai son raini yana da girmama na gaba da shi bayan tafiyar su ita ma sallama suka yi ta koma ciki ta samu antikausar na safa da marwa ashe tun sanyin safiya ta tashi da naƙuda tana jin ciwon sama-sama tana ganin za ta iya haihuwa amma ina ciwon haihuwa ya shige yadda take tsammani lu'u-lu'u ta ƙara so da sauri ta ce anti lafiya ta ciji baki babu amsa lulu ta yi sauri ta haɗa kayan haihuwa ta zuba cikin mota nan da nan ta kama ta domin ta yi mugun jibgarta sosai sai da suka je asibiti sannan ta yi wa abbanta waya ta sanar da shi ya ce gashi nan yana zuwa bai wani dade ba ya zo gaba ɗaya sun zauna suna sauraron ikon Allah anti kausar ta sha wuya sosai kafin ta haihu don doguwar naƙuda ta yi dole abba tafiya yayi ya bar lu'ulu a ta sai da misalin karfe ukun dare ta haifi bebin ta farasol da ita katuwar gaske nan da nan lu'ulu ta yi kiran abba ta faɗa masa ta sauka an sami mace ya yi murna sosai yarinyar ta sha kukanta an naɗe ta cikin farin tawel ita ma mai jegon lafiya ta haihu misalin sha ɗaya aka sallame ta suka koma gidansu luluu an sha hidima don za'id har falon anti ya zo ganin ya ranar sunar aka raɗa wa yarinyar suna Hafsat. Wata ranar weekend abbanta ya kira ta ya ce, Mun yanke bikinki da Sa'id sati hudu masu zuwa. Ta ce, Abba, kun yi bincike a kansa kuwa? Ni fari yanzu bai gaya min ƙasarsu ba. A, to, duk wani bincike mun samu gurin mijin kanwar babarsa. A, za mu ɗauke ki ne mu bashi ba mu san shi ba? A ɗakinta komai ya kwance mata, ya za a yi a ce aurenta da Sa'id sati hudu bayan ita har yanzu abubuwan da take so ta sani game da shi ba ta sani ba ko so ake ita ma yayanta su taso babu tsuntsu babu tarko gaskiya ba za ta auri wanda ba ɗan ƙasar nan ba ina ba zai yiwu ba saboda matsala ce auren mutumin da ba ƙabilar ku ɗaya ba ba ƙasar ku ɗaya ba ba yaren ku ɗaya ba ba ta da sha'awar auren kowane yare idan ba hausa fulani ba gaba ɗaya lulu ta ƙwarzabi rayuwarta cikin kwana biyu ta faɗa hankalinta hankalin anti kausar ya tashi waya ta yi wa anti Firdausi ta sanar da ita halin da Lu'ulu'u ke ciki. Ya iya fidda siga kamar shi ya rubuto, wannan waƙar tashi ce mu taka rawar azanto, inda idan yana yi baya yin kwakwanto, madar mai rubutu isa za ya furto. masaurare ga shi mun gangaro da karatu amma lokacin da aka baro shirin ya riga ya ɗaga mini hannu don haka tilas na ja birki na ɗiga aya nan idan Allah ya kai mu ranar talata da misalin karfe goma sha ɗaya saura kwata na safe za mu ci gaba da karanto muku wannan littafin na 'yar tsakar gida kashi na biyu wanda Zahara ba ya kasai Mrs. Tijjani Shu'aibu Ringim ta rubuta Habiba matar Hussein mai kilishi na kofar Hausa Kefi da kuma Muhammadu Musini Cin da Hadari suka aiko da littafin don karanta ko masu saurare. Kuna iya ziyartar YouTube channel ɗinmu na mu TV da kuma Shahara TV domin samun waɗansu shirye-shiryen a can, ko kuma ku nemi sifili takwas sifili takwas biyu bakwai sifili tara bakwai sifili bakwai domin neman ƙarin bayani. To haka muna mika saƙon ta'aziyya ga Habiba Rabi da kuma Hauwa Isa dangane da rasuwar mahaifiyarsu Amina Obo Isa wanda aka fi sani da suna Maman Awe wadda ta rasu a nan unguwar tibikefi tana da shekaru saba'in da hudu. ta rasu ta bar 'ya'yanta uku da jikoki da fatan allah ya ji kanta amin a madadin hukumar gudanarwa na gidan rediyon gwamnatin jihar nasarawa da ke kefi na ku makarancin littafin isa abubakar kare nake muku fatan alkhairi bi salam isa kare ya zo ku gyara zaman ku dai